السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ديار دوتن بيوتن صبر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحياه da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah ta'ala muke roƙon ya mu dace da muwafaka da duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin dai Imamu Malik magana a kan sunna da kuma yadda yakan yi hukunci da kiyasi. Sai dai kiyasinsa ya ce fi ta kai. kiyasi a hadisi hadu sai aka ce ba adalci ba ba zallan kawai da zara aka ce ga kiyasi ya kan fifita kiyasi akan hadu, kiyasin nan in ya zama mu da'ani da abin da aka da'a mashi da shi to ya kan fifita shi akan ahadu kamar da yadda ya yi bayani kuma zai daɗa ga ibn al-arabi daga cikin matakan ɗari da abun nan na'am bawo na'am عشرة ولا خمسة ما مثلا abun lura ki da tarihin ne baka abun nan ba daga cikin abin da hadisin da bai dauke shi ba ahmadu baya daukan shayarwa la yu'tabu lil rada'i nisaban baya yadda da nisabi a shayarwa nisabi ba adami ne da aka yanka ba bai yadda da nisabi a shayarwa wani doka ne ƙayyadadde haka a ashe goma sha goma ashara raba'ati ko kamsa raba'ati bai ɗauki wannan ba akwai hadisi mai cewa shayarwa ba ta haramta ba kafin shayarwa ba muharrama su zama ba idan mutum ya sha nono a wurin wata ta zama uwar shi ta shayarwa to shi ba da akwai wani kaso wanda idan ya je zai ga akwai hadisi a bulmara mai yana cewa sha goma ne aka soke aka mai je sha biyar sha biyar shi ne yake haramtarwa isha a in ba hmm? shi kuma ورد إيه. لخبر الأحاديث شنو أتوقع كان لنا أفعل بياني نوا بايا أوكم وعلى ذلك على ما مضى دندري بيانا جفوك غباسا هذه لا يكون كل قياس باب قياس نيك كفن جواب او ان كفو كسي مصرائي كفن جواب رد لخبر الأحاديث da na fara da shi الذمي المعارض لعقل قعي ذمي أهم ويعلم أحدهما ديه أنه مخالف لأصول الشريعة أنه مخالف لأصول الشريعة can misalin aikin inda ka bar karatun daga baya wala yashhadu lahu aqlun qata'iyyun mardu eh, na qata'iyyun mardudun bila iskalin wannan الذمي المعارض لأصل قطعي وكذا لا لا يشهد له أصل قطعي شوف من Kada الذمي المعارض لأكل قطعي ما هم مبيرا تو ولا يشهد له شيء ولا دمير بيد ونمي مقصد أكل قطعي ليس مقصد ونن دمي مردود بلا إشكال تازي هذا بكذا شو هذا الله كافون دمي yanzu min bayanin zalli ko da za a faɗa shi an faɗa shi kala biyu haka ko uku a ah, ba shakka ne ba ya yi ke shakka shugabanni ya fi shakka ƙarfi ko dai ba kai kafa yi ba wanda dai abin yana da ƙarfi amma ba ke kafa yi ba to sai kafa yi ba dole ba abin ba a kafa an ne to kaga da zan ne da fi fi karfi to kaga zan ne da ya karo da aka tsaya wani za a gabatar shi shi kadai wani su da ta tsaya yi da gwantun ne sun yi ta yi da kai ƙarshen da ke kawai ta yi da gane ba. Mun tabbatar na shi. ainihin mai ne za gabatar to yaya a ce ainihin zannin nan bai da wani abu da ya karfafe shi a ta zai kaga za gabatar shi ne ishe maka azanniyu al-mu'aridu li asalin qata'iyyin sannan wala yashhadu lahu wannan wakilin suna wa zai komawa da shi ne dai ai sai ka gani wale kuma zanni kagar zala shi da lahu asalin kata iya shi wata zanni ka ku kata ina nan zaune kata iya da zanni ma a za a gabatar da kata yi a kan zanni to ballantana wannan zannin bai bai na abu da ya tafi kaga wannan zanni mardudun bila iskare ai to da ka gane wannan ka rike wannan tukuna kafin a je akwai wanda ya karfafe shi eh? in wannan ya zama to shi ke nan shi ne za ka samu can gaba gino ni din yanzu ka rike wannan zakin da aka je ne da kafa'i da zannin nan ba wanda ya sauka da shi to ba a tabbatar da kafa'i a kan bani a tsaya a nan kamar misali na an ce idan mace ta mutu ba ta da usulu ba ta da ƴaƴa da jikoki mijinta na da rai ko ko rike wannan karkata kana sauran rabin waye. idan aka kwance maka rabin da ke akwai din karshen ta sai ka manta mai aka ba biki amma dai wannan ya zauna maka a duk yayin da kai bace ka tashi an da ka same ta ana rinjayar da zanne zanne in yi karo da kafa'i to ana gabatar da kafa'i a kan zanne ballanta dama zannin nan ba wani abu da ya karfafe shi don karfe rike wannan shi kenan kana nan a wannan wancan tana nan tana ma kai wata ran za ku karo kila ma ala littafin din tunda ka ba ku ba kuma shi aka yi hmm. yanzu tukuna ba ka kan wuta ba in ka kalli wannan ko yake bila iska yace ala me yake da suna ala zalika amrani to kaga yanzu amrani din za ku ga yana cikin nan kaga daga nan ka ga ga ahadu kuma da asani in ka biye su in Allah da za su san maka na mu kai faɗi na ka eh asanin ke na nashi Sani sani ko sani nashi sanin fa kenan <laughs> to shi kenan sanin fa kaga na awwalu ka ce na awwalu annahu mukhalifun li usul shari'a waye ganin can kaga ya kare da usul shari'a tunda kafa yana da usul shari'a wa mukhalifu wa mukhalifu usulha kuma duk wanda ya saba usul shari'a ba ya tafi yana lafiya kaga ne kawai don in ka tsallaka kan baka gane wancan ba nan ba ya da ra'ayi ليس ما وما ليس من الشريعة كيف يعد من الشريعة فظن ظني يا فكت يا بني ها مين شو من من جنب بعد عشان ما بروح شو من سوف أكمل يا فاطمة أصول الشريعة ما قد أنا هذا الجسائي كذي شيء اتفقت عمران بن أنا شنو الأول؟ فكان ظني يا يكرر الشريعة aka kankarar da shari'a kan fitar wanda ana abinci da ita ba da ma gabatar da shi a kanta haka amrul awwal sai na ka saboda da min ijero zama musalkal kada mu shiga na biyu na tsaye kana da shakka fa dai da gaje ana ga sai ce afani abin na biyu annahu laysa lahu ma yashhadu ita hakihi shiwa shi wannan zanne bai da wani abu nashi wanda zai yi shaida da inda sanannin an shiga ƙwarani babu an shiga hadisi babu an kuma ka'idin shari'a wanda ake da su ba shi da wani abu da zai kafafi shi wannan zane wa ma huwa kazalika ai duk wanda ba abin da ya karfafe shi wannan a ruwan kuma ya sa ya tsada itibari ba a lura da shi lura da shi ya daje ne kan me za a lura da shi a kan dalilin da za a lura da shi ba sa gani idan masala kafin a yi komai sai an ce dalilin ta daga alkur'ani kaza dalilin ta daga sunna kaza amma wannan dalilin kaza dalilin kaza da za ka iya ɗaukan wannan matsalan ka aiki da ita ba domin dalilin ta kai aka kawo. Yaushe ne muke karatun fiƙi wanda suka yi muktasar. laraba sai zai tambaya ta kowa da kowa wacce aya ya wanne tafik muka yi sallan tsoro ko ke sallan tsoro da kaya kamar hujja in ka gama aya ka kawo hadisi Hmm? hmm? كل الذين كفروا شون لا درجتهم في الأرض تشيك أنا يعني كبرنا آية أكبرنا آية بس أي إفعاكم ذا أي كفر أظهر أقوبة ذا أي أنت جدا علي صلى الله سيفا جدا علي صلى الله إلا جو آية كتبا تماما أقوي كفر سوفي حديث اندفع كاو كاو كاو النبي يكفر يكفر فإذا أكبر مقاوة إنه kaga daga nan aka fara cewa to a bazar za mu samu kaza za mu samu adadin tafiyar za mu samu irin sallan sallolin guda na wani ya za a raba sallah in za a yi sallar tsoron nan menene sallar ruwan har ta kai za a raba mutane a idan mai biyu ne ga yadda za a raba in mai hudu ne ga yadda za a raba in mai uku ne ga yadda za a raba liman ga yadda zai tsaya kun san a nan muka tattara muka tsaya ku. to kai da kenan ake kullum abin da ake nema sa ta tabbata inda ba a samu wata aya da ta magana a kan kafaru ba ba a samu wani hadisi da ya magana a kan kafaru ba ba wata ka'ida ta aiki da ta tabbatar da za a yi kafaru ba za ta bar kafaru ko ba za a tabbatar da shi ba amma yin wahalan ga yadda kafa cewa ba kamata ba abin da bai tabbata ba to ga kenan zanni wanda yake ba shi da abin da ka ba ai ba ma za a yi magana a kan shi ba don haka nan yin hudda da shi ya ce ya ce kafa na'am ka kan kasar ne to ka bari ya mutu daga nan tukun eh, eh yarda ana kuma eh eh ga mai adadi eh yawa da aka ce sai sha goma kaga sai bai abin nan ba ya kuwa mutulan ita magana gaskiya ne wa wata kuma allati uh, wa ummatukum allati kuma kaga wannan ummatukum allati arba'anakum kaga suka shayar da ku ba kai ne ba mutlakin sa duk abu da za a tarbata ya sa nono a shekarun da ake sa kafan ya sha amma goma biyar ke wannan babu wani abin da karfafa wannan dokar haka ne hmm? ba komai tsaye tun da muna kai ya ma huwa ita gari ko ya tafi don akwai zan da magana ma wa hadha bai ne. كمان من بعد ما برا دي بودا بيو هذا ما أن تكون مخالفة تقول للأصل قطعية شيء غني سابا وانفا دادوكا تأصلي ثبت سنة قطعية للأصل قطعية مخالفة ما لا يأكل ريتا فلا بد من رد الدولة على هذا الشيء بأصلي والنظر والآخر الآن an ta kula zanniyatin ta zama dai zanni ce imma bi an ya tafarraka zannu bi annahu zato ya faɗo cewa laisa mukhalifan lil qata'i zato ne ake ba laisa mukhalifan lil qata'i aka ga da ne ana ga bai saba ba kaga wancan ai an tabbatar da ya saba ana ga ya saba ana ga bai saba ba wa imma min jihati kaunil akhd lam yatahaqqaq qawluhu qata'iyan tun da inda ba ta zama tabbat ba wani da wancan asalin shi ma ba a tabbatar ya tabbata ne ba ko ya tabbata ko ba ba suna tabbatacce ne ba suna ba tabbatacce ne ba to wacce ta taso a kan fa a fa ita ma haka ba ta gani da fi hada alwaba majalul lil mujtahidina anan tunda abin ya zama haka tun asalin yana haka yana haka to nan malamai na da abun magana mujtahidai na da abun magana tunda akwai wani wurin da kwata-kwata ba dama wani ke wani bai ba. Eh, a bai zama katsayi ba ina asalin in ne bai tabbata ba. To zanni kuma zai suka haɗu a haka. To nan ana irin istihadi. Kowa ya tattarar dalilin da zai iya wa ya da guda ɗaya. Na'am. a tun da kuma haka da jamhuru ai kaga da wannan ba ta a yana samun jamhuru yana da wahala jamhuru jamhuru ya fi wannan ƙarfi eh duk da mushtahi na iya saba jamhuru alaikum salam na'am ba dole ba mutlaki ba eh shi bai ya da so kuma ya kama hujja da shi ya eh, in ya kawo hadisin can a ah, yanzu sai ka yi da hadisin tukuna ya za mu kawo hadisin saboda yanzu hadisin da kake so ne za ka kafa hujja da shi wanda ba ka so ba ka kafa hujja da shi sau haka nan yanzu maganin hadisi ba yanzu mu zauna ne sai mu gama akan akwai hadisi ko babu tuku daga nan za mu gane za mu ci gaba kuriya tare ko ba za mu ci gaba kuriya tare ba e an gama wannan tukuna yanzu magana ce to ai gane ce to ai ba mu kai maganan kan hadisi ba yanzu muna kan kan a cewa ba hadisi ne ni ko na ce maka akwai hadisi ne sai mun gama wannan tukuna tunda ba ku yadda za a ka kafa min hujja da hadisi ko ba da hadisin ba domin hadisin nan daga zama aka ce masa ga ma'anarsa kana da dama ma kai za ka yi bagin hadisin ba kuma ka daga nan ba mu abin nan ba amma yanzu sai ka yadda akwai hadisi wa ma ata kuma rasulu fa tuhu sai ka min bayanin nan annabi wa ma yantiqu anil hawa sannan an saukar da annabi alqur'ani ainihin libayyana linnasi ma nuzila ilayhi sai ka yi bayanin wayannan yaya bayani yake kada kamata ka zuwa wani rihaje kan hadisi in kai sa'a dabbi ne ya ce maka hobi ayi hadisi ba da bayo ne no cewa hobi ayi hadisin hadisi yake nufi to qur'ani ya ce jalni wa man yukadibu bi hadal hadisi tun da gaddi ne shi wannan don ko yana da ya fi yi karatu to a zauna a nan tukuna sai ya yi bayanin wannan na da inda zai tattara wannan yanzu mu tafi mu gangara mu da wasu magana yanzu akan maliku rahimahullahu da kiyasi da hadisi don ba a rinta da hadisi akan aya sai in akwai wasu kai ban baiwa don ita kanta aya sai an duba irin tafsirinta shin wannan aya wanne kala ne ta bakin yara nafsi ce ko zahir ne ko mujmal ne ta inda za mu kai mu kai ta kafa yi mu gata in mujmal ne akwai magana ka gane ba so ki ta bai hadisi ce da yayi kuma ce ga zai yi ba aya ta zo amma shi kenan ko sai ta hadisi ce da yayi abu dole sai ya kawo hadisin ya kawo ayan da yake ganin za a yi raddin ne sai ka bashi ya ɗauko littafinsa yanzu da mu kala ibn al-arabi rahimahullah idan ja a al-wahid idan hadisi ɗaya ya zo sahabu kenan mu'aridan li qa'ida zai karo da ka'ida bin kawa'idin shar'i idan aka ce wasu gudanar da babban ne ya kawa'idin shar'in ba sai a ɗauka mutum ne yake sa ƙa'ida. ka'ida ba a mutane ke ta ba wasu ma'anan wasu ayoyi ne suka fitar da wani doka haɗin ayoyi ne aya kaza aiki kaza ya tabbatar da to yanzu ka'ida sai kaza aiki kaza sai kaza sai kaza wannan ka'ida mu amma annabi yana ya yi aiki da haka sabbai ta da ayoyi da mai sai aka ce ga ka'ida maimakon a tulo ayoyin sai ce ka'ida kaza ta yanke kaza to shi kenan sai da hadisi a hadu shi kuma ya yi karo da wannan ka'idar ma'aridan li ka'idatin min qawa'id shar'i kullum abin da za su bayar zama ku gano ka'ida daga cikin ka'idoshin ba ko mutum ne ke sata ba ba malamai ne suka sata ba a'a a kan wani abu suka tsora ka'idar hal ya juzu al'amalu bihi ai ahadu قال أبو حنيفة لا يجوز العمل به ai aiki da shi bai halatta tun da ya karanta ka'ida wannan ka'ida tarin ayoyi ne tarin hadisai ne tarin wani ijma'i ne nan kuma kawatubun na yi raba ta taso masu ɗaukan shubuha sai su raddin muhukame da shi wannan ka'ida tana ɗauke da mukamai wancan kwadisi shubuha ne wanda ya zo ya saba da abin da ke abin nan ba dama a fassara shi buhanna a bar wancan ka'idan وقال ya شافعي يجوز Ai مي أي إذا أحد كنا kaga malamai biyu sun yi ne da wanda ke gaba da maliku da wanda ya zo a bayan maliku wanda ke gaba da maliku ya ce ba za a yi aiki da wannan ahadu ba wanda ke kasa da maliku ce za a yi aiki da shi maliku na nan ya tarar da maliku fil mas'ala maliku ya je ya dawo ya tsaya akan wannan mas'ala kala wa mashhuru qawlihi shi maliku kenan ku wallazi alayhi al wanda madogara na kansa an al hadisa ay hadisi al'ahadu in abadatahu ka'ida idan wata ka'ida ta taimaki wannan hadisi na ahadu daga cikin ka'idojin shari'a ukura qala bihi shi malik wannan hadisi ahadu sai ga ka'ida daga cikin ka'idoji sun daɗa ƙarfafa shi to wannan hadisi ba me yake da suna sai su uh, malika ke za a aiki da shi saɓanin wanda ke ba za a aiki da shi ba kwata-kwata da saɓanin wanda ya ce ya halatta aiki da shi gaba gaɗi shi ko maliki na ya samu kansa tsakiya na shi ga tsakiya shi ke da wala ya zama da kai ɓarin wani nasi ba wa in kana wa da wahdahu in kuwa ahadun nan shi ka tsaye ne tsara ka saraka sai gale shi zai aiki da shi ba sun ثم zakara mas'alatu malik sai ya kawo aida mas'alatu maliku Allah ya ji kan malik fi wulujil kalbi ibn al-arabi kenan yake idan kare ya lallage a masaki eh, ya lallage ruwa a masaki a wanke wannan masaki sau bakwai wani ma riwayan hadda akwai bu a na takwas hadisi a hadu ne ala li annal hadisa kulaini hadisi na ya yi kawo da tushe guda biyu ba tsoron hadisin ya kawo ba hadisin ne bai yadda da karfafa ba azimai ne ahaduhuma qawluhu ala, fakulu mimma amsakna alaiko ku ci abin da karnuka na suka kamu maku sannan ka samu wankewa sau bakwai yana don kowa ko yankawa kai kawai ka kama ci shi kenan ba maganan wankewa sau bakwai ya yi karo da ka'ida a wannan ka'ida a nan da wannan aya a faɗa abin ɗinsa suratul ma'ida al'ayar ta hudu a sani ta sahara ce ki alhaya ne dalilin tsarki kullu hayye wa huwa tahiru hada ka'ida kullu hayye tahiru yawo ne arako ne gumi ne menene ne da tsarki ne to ka'idar tsarki rayuwa duk wani rayayye ne tsarki ne to ya kai kare fita kaga ai nan take ne ya dinga jaddada wa lu'abuhu wa mukhatuhu wa ba'duhu ma qadamuhu tahirun kullu hayyin tahiru yake kaman ba a tafi wani gare shi a lu'abuhu wa mukhatuhu wa kazahu وهي قائمة وهي قائمة في القلب ai kora kare raye ne daga nan an da ya bar a hadu saboda ka'ida shi kenan sai da misali na biyu aine wa hadisul araya hadisin kyauta za a kira ta kyauta kyautan dibino ko ba a gane sha kyautan ah, ƴaƴan itatuwa amma dai asali dibino ne ana iya sayar da dibino ɗanye da busasshe ta gane ba ku mu zamana ba wannan yana kan bishiya a sayar da shi da tamuru na biyu daga cikin rubar da ta shiga ciki sannan an sayar da shi da jinkiri amma an sayar da shi halartacce da wanda baya nan zai zuwa na ya halarta to ai ka ga wannan hadisin a ya yi karo da ka'ida ko ya yi karo da riba doka riba domin dai dibino ka zo da dibino ka ajiye wanda ya zo da tamuro ya ajiye ka goda masa na ofari wannan goda maka tamru ko ya dina kun yi riba da wannan danyi na na shi ne dole ne ya tamru da tamru har ta da kamu mu da mu an da hannu amma wancan ko ita ne aka ba da kyautar kare ya saba ka'ida to sai dai wannan hadisi ko mai magana ya halatta ba da ahadu ne kaga ya ce za a yi aiki da ahadu da kana za ya san wannan da muke na ɗazu in ya saba da ahadu in aka da'ama shi da dalili ko za a gari haka na ce an da'ama shi da dalili ba cikin yadda ka kana ce na baka na zuba ka rike wancan ka rike wancan ne to da wannan ya zo yanzu amma an yi da baka tambaya ba ma da ka ji amsa kuma kafin in tafi da nesa an gane da inda riga ta shigo aka ce wani ya kuna imatun fil

ashirin da takwas to shi kenan sai a ce wannan wani attajiri ne dibino na dibino da ana samun dibino da yawa manya-manya ne sai aka ce abdulaziz kafinta an ba shi guda uku ba da kyau an ba shi guda uku ko yanzu na tsoron abdulaziz ba ta dibino ko ka ce shi ba yau da kudin dibino ta ne yake nema ya kwasa kai gida ya kallon a shi ya bira in ya zarge shi wannan ba zai abin nan ba in dai ba zai kai buhu biyar ba aka duba ba zai kai buhu biyar ba wannan buhu ɗaya da wani abu wannan buhu ɗaya da wani abu wancan buhu ɗaya da wani abu wani abu da wani abu wani haka ba zai kai buhu ainihin abin nan kila kar ya kai buhu hudu shi kenan sai da ke ta yanzu zai sayar da shi to ba zai hankula ba sai an fito da shi a zuwa a auna ba da kuɗi ba da tamro sai je sai ce so wala ran ba sai ya bashi buhu tamro buhu hudu da za a duba ce in mm, wannan ba nan in ba ba sun ba ce a liki ya gani zai zo ba a a nan sai ka ba zai wuce buhu hudu ba ce ba zai wuce an yi adalci an yi haka ci ka ba wannan in yi ce ce zuwa kome dai na saya buhu hudu yawan ba a bi kuɗin buhu hudu kaga wannan akwai riba a ciki domin inda nuna za ka karɓa a sako da wancan a gwada shi kai ma a gwada naka sannan a yi musanni shi ne an yi babu riba sannan da kuma yi ne wannan wannan busasshe ne ta nan ba riba ta shigo amma za ka ce wannan ya halatta a yi haka shi yanzu an halatta masa tun da kyauta aka bashi ya sayar da wannan tamru ya sayar da shi a ɗanyensa a sama kuma ba shi tamro a gaba in ya riga ya bura sai misali kan ban in ko me yake da suna wasu na kaliko bi misali tamran in sa da mako ka'idatar riba ainihin ba da in sa da mako ka'idatar riba idan ka'idar na ta bugi wannan ciniki ai ba ba ta a ma'ruf ke fatawa ko, tun da yana son kyautatawa ko ka'idan kyautatawa ina jin da kuma to ba ko ni na manta da aka zo magana aka yi kyauta lokacin da ake hudu ba an ta ana zartar da ita ku. Irin ba da in ana cikin makaranta da tasar ba wani abu ne ka ne karatun yau hada ƙari ma gudu sadaka sun an yi shi a lokacin juma'a ana ana zartar da shi da kallon ma'arufi da ke ciki a asali da wani su da kina sai an rusa shi yanzu ka ga wannan ma a riga ta shigo ta ce amma tun da alheri ya karfafa wannan hadisu an haɗu ice a yi wannan ciniki aka tsaya ana kaza ana da so ai fa'idan idan to riba ai ta hana sai riba ta hana a ma'arufi ya karfafa shi ba ka sai kai shi na sai ka na da shi yake da shi eh eh ya a kula wannan cikin din haka ba a cikin din lissafin sai ko za ka ga zai buya za ka ka dole a raya eh amma da za a ɗauke kuran a raya hadisin ahadu ne to in hadisin ahadu ya yi karo da dokar riba da wannan akwai riba a ciki da ce to in ya yi karo da dokar riba dokar ma'arofi ya kafa fata ba kenan sai a yi kila kun ji ne har da ganewa ha ina ne ya fi ji magana maganar ke nema

kuma of professional a wajen babin ciniki to mai wajen irin wa'annan matsalar wasu in ana tsallaka kan kwanan sallah daga sallah an gama fikihu a ana daji a kai nikahu to amma daga nikahu fikihu ya kare ana zuwa babul buyu'i sai ka ga masallaci ya sara-sara idan littafi ne ake da safe aka kuskura aka fa da buyu ya karshe kafin sai an gama karatu ce su ce an gama karatu sai su ce in eh, shi ne ya sa littafi a layi ana zuwa babban buyu eh, in ba fa ba za ga ya ake littafin ya nemo wani littafi yanzu na koma hadisi to ka tsara fa wannan tuku ko idan ba zai eh, ya leƙa ya ga tsakaninsa da iziya da gado sarrafi kilomita ɗaya daga nan zai fara tsallatsallah yaya ne za a yi yaya ne a wani abun da in yana da tafi a yi tafiya in ya daya sai ce na koma risala to sai da Allah na kada rike da shi karkace ai ba ka gama wannan ba ba za ka yi risala ba sai ka karsa ibiyar kuma daga nan dole za a sa maka ido a kai sai ka haddace duk abin da ke ciki Allah ya kan kawai ice duk tambar da za a yi nan a yi nan amma sai na tsallake wannan bari sai ma ya da aka zauna aka dinga masa tambayan ya dinga amsawa ya amsa tambaya ta kai goma na ce masa to tsallake sai na halatta masa tsallake don ya rike da inda nake jin zai zama kwana a wurin ɗin na tambaye shi ya tsallake ta ka daga wannan daga nan sai dinga zuwa a lafi ba ya ma iya samun lafiya shi ta wannan magana ta fito hannun ɗan mota da wani ma wanda ke duba wani ya da duba yanzu mu ji gaba to a taƙaice dai ka ga nan mun ga ka'idan maliku ko ba kai tsaye ne yake ta hadisi a hadu wato kaga wancan na farko hadisin kalbu da babu abin da ya ƙarfafe shi nan take ya ajiye shi ya ɗauki ƙa'ida. wannan hadisi shi kuma ahadu ne amma ya yi karo da ka'ida ko ka'iyya sai ya zama ya samu wani karfafawa daga wani bangare sai yake ai aiki da shi don haka ba ka samu cikin waɗanda ba sa aiki da hadisi a hadu ما شاء الله هذا ما ينتهي إليه إليه ابن العربي نن ابن العربي يتحدث وإن ما قدنوا أكم مالك ابن العربي هذا مثلا نفني وهلا شراك الله خلق خلق أن أم بعد أن يبقى تبقى أم أم باني شيء تاني سوتي ويفي أم أم كيدي إنا دويا سندي أي شافي مؤاملة هو يرى شي ابن العربي yana ganin anna khabaral wahidi ko labari wahidu hadisi wahidu innama yuraddu bil qawaid al amma ko maliku kenan yana an ina mayar da shi da ka'ida ga mamma in akwai ka'ida ga mammiya irin hadisin eh, kalbu ko eh, ko in eh, ne ma ne ya cewa wani da kalbi إذا كانت قطعية من جهة إن جزم قطعية غير بندر وإذا كان غير معارض بقاعدة أخرى إذن بعد أتيمك حديث دوت قاعدة ولذلك saboda haka nan wanda zalika fa bayan qabila hadithu ba araya ko saboda kaida ta taimake shi مع أن قبوله مخالفة لقاعدة الربا فهذا كربان هذه الدولة يعني كانوا قاعدة الربا التي تمنع بيع المثليات ما يهنى مثل مثليي المتحدة الجنس متفاضلة ثم قد الزهر بالذهب ولا مثلا بمثله الفدة بالفدة كذلك مثلا بمثله التمر بالتمر ما مثلا بمثله auna fi asan ko kuma da jinkiri shi ma riba walakin in arada zalika alhadithu qa'idatul araya qa'idatul araya idan wannan hadisi yayi karo ko qa'idatul araya faqad ayyadatu qa'idatul ma'ruf qa'idatul riba haka nan ne ma ne ma ni na karanta haka na yi kuskure ma anna qabulahu mukhalifatun liqa'idatir riba haka nan ne kai kuma ya fi dadi ai allati tamna ubai'ul mithliyati mutahidati ko jinsi mutafadilan to da an ga mafifiko sanda tsanye kan da busashe za ka ko Wannan wani siyatan walakin in araba zalika al-hadith in wannan hadisi yake karo da qa'idata riba kwayan eh? hadisin a raya faƙada ayyada su hadisin kenan ma ila salmaru wattar fihi an a wa ikuma rage kuku da yada ta talakawa tarfi kuma tana da ɗanyen dubinu sai ga kada tamuru an shi kenan an samu tarfi an samu wadata أو الذين لا يملكون نخلا هو عندما تملك بهم ربا يحمل الرقبة بك ديك فيقدمون ما عندهم هذا شيء كرهن تقولين أنهم بعد تمر أبو ده كنا معروفه شيء كمان شيء أنهم من تمر في أي فيقدمون ما عندهم من تمر في نذير أن يأخذوا ما تحمل النخل أبو ده نخل كده وكده wasihin saddu hajati ula'ika sannan fa'idan wannan hadisi da ƙarfin akwai biyan buƙata saddu haja akwai biyan bukatan ula'ika ladina indahum tamru muddakarun wanda suke da bidino a ajiye yuqaddimunahu sai su gabatar da shi da ya khulu min at-tamr suke sabon dibino wa fi dhalika ibadatu li fikiratin riba daga wannan an yaka an kare da tunanin riba ba da haka bayan wannan hagar a tatabba ko wannan dogon bibiya bayan an yi dogon bibiyan maganganun maliku da aikin maliku duka akan hadisi ne kuma alkurani an gama shi muna martaba na a wasu yau eh mai al qur'an da kashe kashen sa a yanzu muna kan hadisi ne da biyu a tafaddul aqwali ulaika al-ulama'i bi bayan wa malamai al-muntazina fi katu ilan fa ibn al-arabi fi at-takhrij fi al maliki bi bayan fiqh maliku la nakru ma tashiru ila tawjihi ba za mu lura da kibarar ka ba ba a can a bayan mai kara ke cewa e eh, maliku baya aiki da ahadu maliku na gabatar da kiyasi akan ahadu ta kuwa in aka bibiyo maliku bai gabatar da kiyasi akan ahadu ko da wasu dalilai in aka ike ne gabatar da an hadu a kan kiyasi abu hanifa ne mai eh, gabatar da kiyasi a kan ahadu abu hanifa ne mai gabatar da ahadu a kan kiyasi kafi ne amma shi ba su na baka idan aka fashi bangaren abu hanifa bai masa adalci ba shi gungun bangaren shafi'i ba wa kuwa. تقديم القياس جبت بقياسي على خبر الواحد على الإدلاجي بل نرى مناجني أن القياس يقدم على خبر الواحد أنا جبت بشيء أقل ذلك إذا اعتمد على قاعدة قطعية ولم يكن خبر الواحد معاضدا labari wahidu bai zan wanda aka karfafi shi ba bi ka'idatin ukhra qata'iyya to in akwai ka'ida da ta karfafa shi na riga an san hukunci wa innama qaddama al-qiyasa hmm. eh eh shine an haɗa ba can ba shi aka na araya yanzu kaga ka'ida da ukhra ايه ايه يتيجي وانا يتيجي وانا ده كان عايز اجيب ان ده ابو القاعده شو ذا اما ان ده وتك كان ليس شيء وچن وانما قدم القياس مالك يا غبطت ذيك في هذه الحال لان خبر الاحاديث shi dai magana ahadu ya kuna mu'aridan lin nufus ya yi karo da nasofi tun da kaga wancan kiyasin da ta yi akan nasofi a kai a allati istumbitat ha? wanda aka tsamo kiyasin kan daga gare su hadhihi alqa'ida tun da dama mun ce ka'idan nan nasofi ne ake tsamowa akwai inda ake samo nasosi kafaiyai akwai lokacin da ya zama ba kafaiyai ba to waɗannan nasosi ne kafaiyai bal ahkamul mutadafira da hukunce hukunce wanda suke sarƙe da juna allati warada min shari'il hakimi wallati taqawwanat minha wanda daga ka'idojin nan ne aka haifar da hadhihi al-qa'ida هذا ذكر القواعد الفقهية في القوانين الفقهية في القواعد كذا ذاك كوي أكي فاسوا ذاك إسكي سنة دمجين جنوا مي كرفي حتى صار من الأصول للفقه الإسلامي هل هذا ما جزم توشن فقه مسلمش wannan kenan هذا ما نراه رأي لإمام السنة وإمام دار هجرتي wannan shine abin da muke fahimta ke ganin sa daga wanda wannan imami na sunna imamin ainihin gidan hijira fi ta'arud bi khabar al-ahadi inda khabar al-ahadi ya karo ma al-qiyasi wa taqdim al-qiyasi fi tilka al-hal wa bi hadhihi al-quyudi adda qura wa in kana zalika 'Alu malikan duk da wannan na sanya maliko min fuqaha irra'il mancabina amma yana daga cikin malaman shari'a na fiqhu ainihin na fahimta din nan na ijtihadi fitattu gogaggu a harka hatta a cikin su shi ban yake fa innahu la yub'iduhu bayan da aka an ima an qiyamil imamati fi sunnah tare da faƙihi ne to imani ne a sunna ma kumanta imani ne a hadisi imani ne a fiqhu ya hada jawani bal innahu yaj'alu tilka al-imama arwa dan yana sanya imamancin fa a hadisi ya fi karfi daga imamin hadisi ba fiqhi ba ƙarfin maliku a hadisi ya fi ƙarfin malamin hadisi zalla ba malamin fiqh ba ahkamu wa adaku. لأن إمام السنة دبر بزاولا هنا ليس هو الذي يتبع كل خبر يجيء إليه باشي كي بيبيا دون حديث لإفادة من غير تمهيس في, في السند والمكان يعني ما وصل إليه وقد كان مالك يمحص السند أولا ويتخير من يروى عنهم بكم من تابع ga malamai barkatai masu koyar da hadisi wanda zai ce akwai malamai da kansa malaman hadisi malamai ba ya karatu ɗaya daga cikin su saboda mashilolin da ya gani wani shaddu da fita hari yakan tsananta wajen kintatar an a hawalihin halin malaman hadisin وبمثل ذلك كان a الأخبار wannan ya sa yana take hadisai shi za ke cewa kullum ilimin imamu malik hadisan imamu malik raguwa suke yi raguwa suke yi raguwa suke yi badalan hadisan sa su karu ba sanin sai dai ba Wannan nan yana zuwa da shi kai wani hadisi sai ya ajiye shi gefe ana nan ana nan yana rije ka wannan hadisi ba ya samu matsala sai a je shi a gefe wancan hadisi ma sai ga tarabuwa suke sai ku shekara arba'in na bibiyan kayan shi da ya karatun ya gama ya taro duk abin da zai iya tarowa sai da shekara arba'in na tashewa ya yakan auna su da mizanin kai وهو أن يوازن بينها ليأون سكانس وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة التي استنبطت من نصوصه وأن قاعدة لنا مولى سامنا أن أموت دقى نصوصا ومراميه وتشهد شتى الآكام حكم حكم شدة بند بنكم وصلنا شدة من فروعه yastaqamat ma'aha qabilaha in wannan ya miƙe tare da wannan ya kan kafa. in ko aka samu bauta ya kan je shi wa illam tastaqim raddaha shi yasa da da ga hadisi sai ya ce a'a na ga mutanen Madina ga abin da suke yi kaga to bayan bayyana wannan kuwa duk wani rashin sani zai kawo haza kenan wai duk an nukarira mun in ji shi malami kenan ya waje da tabbatar huna ana an da khabar alwahida in abadahu ahlul madinati labari ɗaya in aikin madina ya karfafa shi ya kunu zalika tafkiyatan lahu sai ya zama tafkiya a hadisi tarrafa'uhu na tsaga hadisin min al-infiradi ila martabatil ijma'i za a yake da shi amma hadisi ya ɗan madina ba su san shi ba nan annabi ya rayu nan annabi ya mutu kuma wannan abun ba wani bakon abu ne ba abu ne kullum ana aiki da shi ko ba zai ba mutanen madina su bar na annabi su ɗauki na wani mutanen nan yadda suke mutum fa zuwa yi fa yana ce ku saurare ne in ku za ku ga ga mu saurare ka ba saboda ne shekara da ma ya fi biyu muna da ɗaiɗai dole ko kai adalci ba sai ce to abdullahi ya musu magana dalilin da na zaman na da guda biyu abdullahi ne ke da nawa da nashi ne ya haɗa shi tsaye zai ishe shi sai ba ya ce to yi magana muna sauraron ka ka samu mu aikata ka hana mu mu bari to shi ne yana kallon ba a bar abu yana su ce su kale mutum kai kamar mustahil sannan na mai tafilo idan da gaza ana cewa sahabi kaza ya mutu misira sahabi kaza ya mutu sham ka sahabi kaza ya mutu to madina sahabi nawa ya wuce a madina da ku ce kwallon kwallon ɗaya yanzu ya wuce adadi ba wanda san shi in ka ji ana kirga kaɗan ne garin da babban gari ne akwai sahabi wudu uku da suka mutu a garin suna koyar da addini za garin ku babban gari ne amma bai kai madina ba eh, bai kai madina ba sahabai in ka dakwa da maza da mata duk wanda ya ga annabi duk tare da annabi sahabi ne mata nawa ne in ba suna fita mata ba ta ga ko ina in dai ba jinsu ne kwashe su tare da su ba ta ba فلا يرد لمعارضة بعض القواعد فلا ولا يرد ما ما يدشي لمعارضة بعض الدنيا يكرد قائد الجناشي لأن عمل أهل المدينة إن أعضب خبر الأهادي أي كمتا من المدينة إن يقرف فلا باري أهادي قدم على ظاهر القرآن أنا ذا وسط بشيء ظاهر القرآن بل راسي من أولي شيء فقر القرآن فكذلك يقدم خبر الأحد إن عرب بعض الكفيات أنا ذبت أعاد إن يكرد دوس ياتي وعارضه عمل المدينة بل إنه في هذه الحال لا يعد أحد كان حديثي ما دعيتي دعيتي متنبه ما كان مسا أحد حديثي متواتري من الحق علينا yanzu dai bincike ya kusa zuwa ƙarshe ya ce yana daga cikin abin da ya zama dole gare mu yanzu halin da muke ciki fi hada al-maqam annab ko ikhtilaf al-ulama mu kawo sabanin malamai fi sha'an al-mu'arabati bayna khabar al-ahadi harka karo da aka samu tsakanin ahadu bil qiyas ba da an hararna ra'ayi malik malik din da ya musanna ra'ayin sa ko don ta kaza mun aje mun fitar da shi a ciki to amma mu tsaya a na maliku kadai ya kamata mu ɗauko gaba ma mun dai gane na gidan mu ko dai ba tun ka fara gane gidan ku kai masa cikakken ganewa ala ba shi in za ka je makwata bismillah to yanzu a tsallaka ma dai a kawo meye ra'ayin jama'a wajen hadisi an hadu ya karo da kiyafi aiki ya zama sabo ولقد لخص الآراء أن ترى رأيوين أبو الحسن أبو الحسن البصري فعلهم فقسم القياس إلى أربعة أقسام القسم الأول قياس مبني على نفس قطعي baya na ya taba nuri so kai min shi da ran ta yi tambayin kafa yi ce annaka ta kafa a nan kiyasun mabaniyon alamaza nasin kafa'iyin kada wannan kafa kafa'iyin بأن كان الحكم المنصوص يجب حكم بأكر المتى عليه قد نصف عليه مصدر قطعي الثبوت أصلي مليان كتية تبتا وكانت العلة دليل قياس الإنس يجب منصوصا عليها أو كان المنصوص عليها وفي هذه الحال a wannan kiyasin wanda an gina shi kan da su kadai la ya arzu da al-ahadi ko ahadi la ya arzu khabar al-ahadi al-qiyas la ya arzu ko ah, khabar al-ahadi al-qiyasa wannan kiyasin bai yi karo da ainihin baya yin karo da labari ahadi la ya arzu khabar al-ahadi qiyasa kenan لأن ما ثبت بالقياس ورنا قياسي بيكا ودا آهاد وا ثبت قياسي نيد الله وا قياسي نيد مدعام قياسي نيد معبد فرد كنا ورنا قياسي بيكا ودا آهاد وا قياسي نيكا ودا آهاد وا نفسي نيكا ودا آهاد وا نفسي هذا نفسي نيد ممكن يكا ودا hukumi ne kan da ahadu ka hukumi hukumi kan da ahadu ka an sai ka wanda shi in an ce kiyasi sai ka zama kiyasi ne zalla irin da aka sani amma irin wannan kiyasi an yi ne kiyasi maliki ko dan da ma ka baka bin kiyasi fi hukumi a hukunci ka sabiki bi nafsin qata'iyya idan mansusu alaihi qata'iyya da abin da aka dora shi akai qata'iyya wal illatu mansusa alaiha an ahadi kuwa ba da mu zanni wala ya fito amana nasar safai kamar yadda abgar abin ya kare tambayar da aka yi da daga fiye an gane ba yadda za a yi zanni ne kawai da kafa yi bal ya rudda kabar ahadi wannan fafa'i zai mai da labari a hadu wato da fudu nisbatuhu ila rasuli shi ke wannan al ahadi abin da zai same shi za a musanta jingina shi zuwa ga annabi alaihi salatu salam da ke duk da ma annabi magana guda biyu wannan kare da wannan kuma ga haka e ko shakka babu a kan haka wannan magana ake tafiya sai ga wata magana ta zo safe kaza sai wannan magana akwai abin da ya uku ko da hadisi ya cika ka'idojin abun nan da yana iya cika ka'idojin kuma zama ba ingantacce ba an fuskanta haɗa wahi ko ba za mu ce wannan ne maliku yake cikin sa alƙashin mutane an yi kunar kiyasu mu'tamidan ala asalin zanne ya faɗa ya saba da wancan ya dogara kan asalin zanne wal'illatu sabatat bil ismin baɗi a ta hanyar samun wani dalilin ya tabbata labin nasri wa fi hadhihi al a wannan hali yuqaddamu khabarul ahad sai a gabatar da ahadu akan qiyasin tunda karfin su guda bi annahu ya ala al hukm bi sarihi wa wannan yanzu ahadu hukunci ne da nafsi karara والقياس يدل على الحكم بواسطة بواسطة ثم يجي أزيد الأدعية لأن القياس دخلت في الظنون لأن أصل غذبي من كل ناحية فالظن ذاته دخل في استنجاد الإلة تلد أسدي أكون أنا ذاتوني to kawo kuwa farki ma da aka illa dole ita ba da niyya ce wa dakhala fil aqli alladhi buniya alayhi idu huwa niyya wanda da aka khabar al ahadi fi thubutihi fala yurajjahu alayhi ba a rinjayar da kiyasi nan a kansa إذا أن ما دخله الجن واحد أقرب إلى الاطمئنان مما دخله الظنون في كل فرقة batili Dan gane kiyasi zato biyu ne ko, ya asalin zanni ne kiyasi mai zama zanni wannan ta hadisi shi ne ya zanni ba kiyasi ne ba zahiri ne ta gaga da sauƙai ne a cikinsa wancan ba zato biyu ne sai a gabatar da zato ɗaya akan zato biyu. Kuma yanzu aka gane nisa inda aka ɗauka a rawa aka da nan shi ballon shi ma ga abin yana nan tun da ya kasa da asalin na can shi ko wannan madaran shi ne sai a gabatar da madara akan wancan wa kadid da alhasan al ya yi yayi da'awa anan kila malaman duka ba su yadda ba ijma'ul ulama'u ala rabb al nan ba a soke qiyasi fil qismi thani kamar da'a ijma'ahum ala rabb al-khabar fil qismi al-awwal مغنى تاكاري الثالث أن يكون أصل القياس ثابتا أصل القياس ثابتا بنفس أماذا دي والإلة قد نص عليها بنفس بالدين أيضا وفي هذه الحال تتحقق المعارضة karo ya tabbata baina khabar al-ahad wal qiyasi ويدعي البصري ايضا اجماع العلماء على تقديم خبر الاحاد عن امه على الجميع كما نبينا لانه دال على الحكم بتاريخه وفي ذلك نظر فان الراي فيه مختلف اقول يا ما كشر العلم الاسم الرابع الأخير أن تكون الإلة مستنبطة دليل دعك فهمه ان والأصل الأصل الذي بني عليه القياس من الأصول القطعية من نص قرآني أو حديث متواتر وهذه الصورة موضع خلاف بين العلماء هذه خلاصة أركان القياس الأربعة تبدا ما كنت بقياس أشي كراتوبة باتكم أشي كراتوبة تاريخ كامونا تجي أنا تدرين تاريخ جا تاريخ مالك وجا تاريخ أبو أبو أبو حنيفة باشينه بايا تنجتوني شافي إياه جتوني أما أكلي جا مات أيار إمام مالك أنا هم إيه لما قلنا إيه أن تكون الإلة هو مستنبطة إلا سيدك الأمو والأثر الذي بني عليه القياس هو من الأصول القطعية هو من القرآن أو حديث متواتر إلا nan da ake magana wanda aka samu ɗin a take to sai suka haɗu da wannan hadisi wanda ayyukan illa ne illa da ka tana rawa misalin da aka ce a ce maka misalin ainihin da da giya da zakami ko kuma a ainihin da giya giya dama an ce ba ta da kyau ko yarjin kanta jaya bugarwa zakami ma ina bugarwa kaga illa bugarwa bugarwa kaga illa hanyar zama a to a illan aka samu matsala ba a kwatantawa ba a illan dalilin to shi ne suka kama da wancan eh, tunda illan ta taso ne da asali amma dai illa ce abin ba shi aka yi magana ba hadisi shi kuma asali aka yi magana to nan ne aka ce to nan ne mawdu ijtihadi bihi bin nisbati lil بالنسبة fihi wa fi asalihi ومواضع اختلاف العلماء ولا ما لم يذكر ثقانين حوله عند تعارض خبر الآحاد مع القياس وقد رأيت كما آيتا غني بيان داكي فيما أخلصنا من القول كيف كان مالك يرد خبر الآحاد يد انظر مدى به أحد غائده به إن تعارض مع قائدة من قوائد المشهورة في الفقه الإسلامي التي عينهم آه، تكون في حكم المقطوع به عينهم كقاعدة من القواعد العامة الثابتة المقطوع بصدقها عند أن تثبت بذكيانك وأنه يرد خبر الأحاديث بهذه القاعدة إذا كان لم يعتمد على قاعدة أو لم تعارضه قاعدة شيعة هذا غيره أخرى وإذا وإن, وإن هذا النظر wannan bincike za ya dullo ala hajjarhi lissunna kasan abin da mutane ke sai yan hadisi ce ai maliku bai da hadisi ba ko da yana gabatar da a akan hadisi shi ba kai masa adalci ba yana gabatar da ra'ayinsa akan ingantaccen hadisi gaskiya ba kai masa adalci ba ko kan da menene a nan a kiyasin ga irin wanda ke mayar da hadisin saboda waɗannan dalilai ba hadisi ne ba yin hadisi ne wancan kuma ka'idoji ayoyi ne abun nan suka samu misali karo da wannan don haka sai aka gabatar da waɗancan akan hadisin ba man kiyasin ne ba malik bai sauke hadisi sai dai ya na shi tun da haɗe gabatar da ga aya ga hadisi a kaga wannan ya bai saɓanin haka wannan aya da wannan hadisi ya nuna wannan hadisi ba ingantacce ne ba ko a fito sabbabin hadisi shaf shi ne wanda ya karo da ingantacce amintacce da ya saba amintacce ba shi ne shaf ba ko amintacce ya saɓawa wanda ishe shi aminci shi ma zai zama sha a don haka an saba wannan wancan aka bi don haka ba kiyasi ne ba ma ba za a ce amma liki bai sauke hadisi sai dai jingina wannan zuwa ga rauni إن هذا nazara أين هذا النظر hajar يدل على هجره للسنة وإن كان يدل على إكثاره من الرأي ولكن هنا يوم أمباني دكائي أكان حديثي وقد كان ذلك مثلا بعد الثلاث الصالح أنا وانا رأي باتان ما فقيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قد كدر أبي هريره سندر حديث أبو هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء بالأكل العام الثابت هذا دعوة ويغسل يديها قبل أن قبل إدخالهما في الإناء أو إن كانوا أتين أقوم ولا شيء أتكلم عنه في حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة لا إشابة تدد شيبة أبو هريرة ما بيدد شيبة أبو دعاء كرو دعاء ابي العباس بدري من تتب آه، قول في الاخير الان مسادك من تتب من تتبع الاحكام الاسلاميه وهو رفع العربي ومن شين يتودع كنشي وقال قول بابوني كنشي ولم تكن السيدة عائشة إذا ابن عباس يجيزان حجا السنة لكن أي كي بعديث أبو هريرة أيضا سنة سقط وريضا hadisin abu huraira ne suka ce riwayar sa ne ba su da ita ba wa tarku aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam sahihati sabitatun barin maganganu da aka jingina wa annabi da ba ingantattu ba wannan magana sai tabbatar ولكنهما لما رأي الخبر بفقد a إن يتناقض ya yi karo da wannan asali الأصل العام الثابت الذي لا مجال للشك fiye. أراكاهو فشيما مالك يا هكا أكا قبل شيء فرقوا وحكما سوف قلت بأن نسبته إلى النبي غير صحيحة فلم يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن رد النسبة إليه جنجنا مثلا يسقط فيه bai shafi nawa kenan ya eh, dama yanzu za ka kirga kwan nema iya ne kirgo ai duk da gida za ka kirgo yan eh, dama ka duk ka zama a fafayawa ce sai to za a irin wannan tambaya da sani ba wanda ji ya bello me biyar ya fi biyar ta kai inda ba aka taso kun ka shafi ɗari da ashirin da takwas ne na riga ni na duwa gama na sanar abin nan ɗari da ashirin da takwas ha? ta gani da gara kake a sunna shafi nawa haba a samun naka wane biyar kamin kamin biyar ha? tukun da nawa eh takarda goma ya ce ba to kaga bin shafi a ashirin ana magana akan sunna cewar matsayin maliku a sunna annabi ko kuma a hukuncinsa a shari'arsa to duk da inda yake shiga ya so na ado rana ɗaya ta za a rushe aikinsa ka ka ce maganar maliku ne yi, ba kai adalci ba ne ka fahimta ne maliku ba ne eh? ba shi ba kuma da dama ba a masa irin wannan adalci duk da an ce maliku ya ce da dama an kashe bukhari ya ce sai masha Allah malamin hadisi amma kace maliku ya ce hmm, sai ga mutum na baya baya wani ma magana zai kyafa wani kyafin amma ka tubi inda yake shiga ko a hadisin ba kuwa da dan malamin hadisi malamin hadisi ne ya zo ya hada da fikiru tunda ba duk malamin hadisi ne yake da malamin fiqh ba so sai bi ma'anar kalima ba wanda ya san fiqh ba dole ne ba da ka ka ga mazhabar ai tana da ƙarfi sai dai fa karatun akwai ɗan tauri tauri in kana kwantara da ka san kana kwantaran marmara ne amma fa an kai gini da ita kan gini mutum bai girgizuwa sai Allah ya ganar da mu ita kuma Allah ya taimake mu ishirin to kaga su ba za su na qur'ani daga ina ne ba kaga asali biyu ne har yanzu da muke magana asali wata nawa sha shida in ya fi asalin wanda ke yi kin ta irin wani asalin asalin ba hannun da ana buga fa ba littattafa sai yaran firamare masa da ke wani zai duba ba lita wannan ba buga ba kaga a cikin abu na sun sa a yi abin nan asalin alƙur'ani hadisi aikin sahabbai nema nan na tsaya eh? sauran umar ka ɗin eh? a jere ne kwatar jere imamu malik rahimahullah a tabi'ai ne eh ina cikin tabi'i tabi'ai ba na jin ya gafa habbai sai dai amma ya ga wanda suka gafa ba tun da kaga shekara ta casa'in da uku a haife shi daga hijirar annabi casa'in da uku ana ku lokacin da gafa ban na sun kare sai tabi'ai eh fitattu kai hatta wanda ba yanzu ba a sosai ma ai ma zaman shi ma kusan idan dubu ya suke ina da kuwa mutum wani an yanka wasu a mutum wani an kama na maliki sosai ba hatta kana da wannan eh, shekaran an ka ɗauka shekaran na ganin kuma malaman fasiki akwai malaman sa ko a ba malaman fasiki kai an yi ina so ga tsakko ya ya halatta ana iya dakawa akwai malaman fa sosai har yadda ke karatu da ƙociyarsa da menene ɗinsa da waye da akwai ya eh, a farko an kawo an kawo malaman sa kowane littafin an kawo a farko eh.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 اللهم وأجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين